ku saurara duniyar ɗan auta TV abin kalla don nishaɗin kowa dangi. ana ai nan ne nan a dan tsoho kenan ai wannan yaron duk sanda na zo yadda ka san me zai ce eh. haka nake ganin sa gobe gidan na alawa ta ka hmm? na alawa yawa lafiya gida ga ga dan tsoho daki yau ma yau ma na zabe ga gobe gida kaje kaje kana kira ai cewa zai wallahi dawo ne mu zo mu gaisa Allah zo mu wallahi ya gidan ya ayyuka wannan babban amini ne duk duniya ba abin da ya wuce wannan zai ba lalle lalle ya kamata mu zo ganki ku gaisa saboda gaba eh, na da cikin eh wallahi to ya ya ya ya nan to ah, tsarin da muke ai muna kan yanzu kawai sadaki dama muke magana za a aiko da sadaki to aka aiko mata da sadaki abin da ya kamata ya kare to aiki a wannan ya wannan ya aiki da wato ake dai a zauna lafiya kai ba yaro ba ita ba ita ba ne ya fi nan yau haka ake a zuwa zuwa zaman lafiya eh, a samu a zauna lafiya a zuwa wa fitina kwarai da gaske Allah kada fitina Allah ya tabbatar da alheri Allah ko za mu koma za mu tafi eh, kuma wannan maganin mura da kika ce a aiko miki dan a ba ta rabuwa da mura ai to ai ka san ba sa rabuwa da shan sanyi wallahi wallahi dan a gobe gidi in Allah ba ai wallahi rabu da mura ba to sai an jima irin wanda yake so ko kuwa eh, irin shi dan uku da biyar dan dan uku da biyar eh dan dubu uku da dan to to shikenan eh, to in Allah ya za a yi maganin muran ne dan eh eh ai fama take da mura muran eh wallahi to shi kenan sai sai to ku gaida gida ka san ka aure ba ni ba wallahi sai na ƙara ne na maka na ƙara da ka ganta ba laifi ko? a na ganta wallahi har ma take da mura dai dai da kai ba wanda zan wani abu ba zance na gaskiya zance na gaskiya da ila wannan ba mata auren ka ba kamar ya ba ka fi karfi na koya ah. to mun da aka ce ba mata aure na ba ka ce to gama Abinda ya yasa ba zan faɗa a gaban ta ba saboda zai zama kamar cin wannan yarinyar ba mata auren ka ba na ɗaya yanzu ina ubanta ka gaya ma waye ubanta ubanta ya mutu nan ga gidan da suke ciki wace ce uwarta ita fa nan fa gidan iyayenta sun mutu iyayenta sun mutu eh. ba ta da dangi ba ta da yan uwa ita kadai take zaune a wannan gidan to yanzu kai duk ba kai wannan tunanin ba ni yanzu ma menene ne min wannan bai yawa akan menene zan ga ma wani abu yarinyar nan da tana magana na ga na kalli ta na ga yadda ta yake me ka gani ka san ni fa tsohon security ne ka sani duk irin wayannan abubuwan da suke faruwa ba wanda ban sani ba to kallon ka kawai in nayi na san me laifi ne to yanzu me ka gani a bakin da yawwa na kwayan nan da ake sha me sa harshe kori eh na ji roci ake ce mata shine a harshen ta sannan wannan mura da kaji ana cewa ai dan uku da biyar zaka siyo dan uku da biyar din zaka siyo mura ce take damuna wallahi ba mura ce bari gaya maka maganin buguwa kake zuwa kana kashe kuɗi kana siyo mata kana kawo mata tana buguwa kai kuma ho ga ho ta baka shashasha kaga ni fa inda na san za ka gaya min wannan magana da ban ja ka kunji gurin yarinyar nan mu ku mutane me yasa kuke da wani irin halin ne na ɗauko ka na nuna ma har ka arziki zan yi nogon kai mun addu'a ka bani goyon baya akan aure yarinyar nan amma sai ga shi ka sai sukan ta kake wannan abu da ya gani a bakinta ba ta rabuwa da wannan demon minti demon minti ce kullum yarinyar nan ita ka san wayayya da ile eh. a shekara 60 ba dan wani abu tsakanina da kai muna tare ban taba cutar da kai ba sai yau dan ka kai ni wajen wajen wanda zaka aura baka taba ba to amma shekara 60 ba wani abu ban taba cutar da kai ba sai dan ka kai ni wajen bazawara sannan zan cutar da kai zan gaya ma abin da zai cutar da kai to ni dai abin da nake son gani ni dai ka bani akan bakana akan tsari to shikenan shikenan ni ba na san kyahi da sa ido Allah ya ba mu rai da lafiya Allah ya ba mu rai da lafiya Allah ya hada da yarinya amma za ka ji zuwan da komowa sai dai mu ji alheri eh Allah ya samu ni ma ina fatan alheri ya ke sha ƙarshi mai mm, gida sami da zuwa wato ina can hankali na yana dawo gida dawo gida wallahi yanzu nake cin goban nan na ci goban nan da zaki sai ga kadan shi go. wallahi ai na kika samu goba ina yarinyar nan makociyar nan sun san shi shishigo Allah sai ta shigo ta ci wallahi ta ce ga goba na ce to na gode wato kin fara tare yan wasa kenan A ai ke da ma tun kina waje Allah yake da farin ciki kina da san yara kuma na tabbatar nan gidansa ya zama gidan yara ba dai matsala ko yanzu me yake sha'awa in na fitar so Yau yo yo me yake sha'awa zan nan fata jiya bata kare ba to me kai sha'awa ai akwai ai ba a san ta kare ai wata ta wata ta tanda wata to kawai sai dai ka siyo min irin goban nan tunda na ji da to ba damuwa za a siyo in Allah da kamar kamar to kaga goban nan tana da zaki Allah mutuniya ki ce ke da ma shangin masoyi goba ce hmm. da ka san wani abu mm. wallahi murna nake murya baka ji ba sai in dinga jin tana dan ga majina a makoko ayya ayya ayya sannu amma mai gida dan Allah an kafa min da maganin nan to mm, man kadanya kenan man kuma mai gida to a ita ce da an shafa sai ka ji kogan ka ya washe ko kuma ki samu itacen mm, itacen itacen me ake cewa a mai gida ba shi ba kar in katse ka a maganar ka ba shi ba akwai wani maganin mara za ka kashi dubu uku da ɗari biyar ake sayar maganin mara eh. dubu uku da ɗari biyar eh ai ya fi kyau sha murfi biyu in na sha za ka je zanna murya ta kuma ga bacci mai daɗi mai gida ni shi nake so wannan wani irin maganin mara ne haka inda hali ma ka taho da biyu kaga dubu bakwai yanzu ke saboda Allah maganin mura a siyo har na dubu shida ga man kaɗanya ga itacen marke ga man shanu duk aka shafa jiki zai warware saboda Allah yanzu amarya da zuwa ki ce an fara magani gaskiya mai gida a ni wannan maganin na ke so ni shi na ke so ka taho min da shi guda biyu to ya sunan sa na je saboda kin ga inda inda ake sayarwar dole sai na tambayi sunan sa ko kawai mai gida kana zuwa ke ka ce a baka MGC kana zuwa ka faɗa musu sunan shi za su dauko maka MGC eh ko rubuta ma zan a'a ba sai ki rubuta ba ndc ko NGC. ngc to shi ke kana faɗa za su baka kamar kamar kwalaba ɗaya ai ta isa ko eh to wanda hali a su yin kuma ɗayan ne samu duk dai ba matsala to shi kenan Allah ya sauke sannu kin ji in Allah da Ah Allah na tuba ni a duniya ko me kika ce yanzu miki ai zan ka ai lafiya ki ita ce tawa ha domin ba ki lafiya ne ba da lafiya haka ne bari tashi in je yanzu ma tuwa zan siyo miki fara kawo miki maganin to barin dora girki kan kada yawwa NGC yawwa karka ce NBC NGC to NGC ka dawo ma kan nan na gama girki a kemis ake sayarwa ko eh. to ka je kemis na na babban titi to to bara in je eh. yanzu a kawo miki in Allah da sai a Allah sai a samu a dan dora yanzu nan ba abinci saboda ka kawo min da sha ai kaga dole muka abinci tariya zaki dafa akwai manja yana da akwai komai yawwa kin san ni na fi son ka da manja na sa ma kazan nan ma ka cika ku yawa Allah ya miki albarka sai na dawo din sannu kin ji Allah sauke sannu sai ka dawo to shikenan eh, eh. wannan jikin ke amarya da kan tana cewa su mata shi ko ne sai ko bar ku a samu wannan ya shi magara na aura wai bai ma san wani magani maganin ne ba ya ce siyo sha Allah ke tabacci in caki ya ka wajen zo in aure wani zauna dinga bauta ina wahala ba wannan na zo yi ba wallahi ya siyo min yau zan shanya ɗaya in wuni ina bacci da daddaren dora wallahi haka kawai kwana biyu da wannan sha na jini wani haka kawai ba rawarin hau saman ga hazo ba ai da na sani ma na ce da homin da aliwa in kaɗa da ita gobe da safe kuma ɗora diyaza hmm. wallahi duk sai na ta take sha shaye shaye wallani ko ina zan ga mutumin nan na ma ya rinka kowa yana kawo min wallahi bari ya dawo haka haka dai mu je zuwa malam la kai na sha wahala wallahi na sha bakar wuya kullun uba kai nake cewa ina ne gidan ezara hasiya ezara hasiya ezara sai a ce ai ba a gane ki ba wala sai a ce ba a gane ki ba can dai sai na ce amarya ce kwanan nan aka yi ta bai fi sati biyu ba sai aka ce mana oh aka yi min linki aka ce wata tana nan bakinta kamar kicin ya baki na ce ita ce <laughs> eh, an sha an yi tatil ai in gaya maka idan zaka zagaye garin nan kana cewa a nuna maka gidana ba za a sani ba idan ba ka gidan zabiha ba ai tunda suna ne in ban canza suna ba zan aure eh, a kwarai kuwa ba zan aure ba inda aka taraliyan nan ah, ah, ah, an sha bishasha amma na ji daɗi da ka zo ai na ai dole ne mu kiya akwai ya fara na dan ban kuturin uban nan kai uwar mu ba ta nan ni fa yau kwana na hudu ban je caji ba kwata kwata kin ga da ai ko banda ke za ki nemo mana ko banda ina mijin na aika shi su <laughs> arna an sa ta zanin mahaukaciya ta ce arna wani tsoho ne fa da aika shi da ce ka je ka siyo min kwalba yanzu mara nake murya ta ta da shi eh, ni ma ya ƙara sirka mai gida na jin ka ce mura ta ka ce ta zama adapted ga kenan koyaushe ya riga <laughs> ni ma zan rika zuwa ina yin murfi uku saboda shawararka a'a wanda za a lalace a tabarbare ai mu muna nan ai yanzu idan ya shigo ya kawo zan ce ya haɗo min da alewa kana nan zai ganta in an sha kore bakin mutum yake yi saboda ita kuma ciwon kai hmm. ce masa ciwon kai ce eh, ba bi ba na bacci kuma za ka ga bakin mutum ya yi damuna kuma ka san an ce damuna uwa alkhairi yawwa eh bakin ka ya fore fatau nan ku kai ka san da kake ji auren nan tun da ne auren nan gaya maka ba na cikin hayyaci na saboda ba ba ba lodi akan ba komai ba hayaki ba komai kware kware kware ki dan lallaba ki samu ki dan ajiye na addu'a ko ba ka ba ni ko da kin tunkira kin ga dai aikin ga kin ga kai aike misali abin da yake faruwa kin ga aikin kin dade a zabe kin gani ba masansani kin dade a jirkice kin gani kin ga ke kuma dai alal misali dai alal dai misali dai kin ga dai nema kika yi dace kwante dai ai dai ko babu ba ba ba ba ba amma alaikum ba me gida kai wannan ba ne sanda zuwa waye wannan wannan ai kadina ne ina mai gida sanda zuwa mai gida wannan na ne wannan kai <laughs> ya ka ya ne gida wannan to ne <laughs> ka aura <laughs> lalle na yadda yana taɓa hankali ai sai a hankali ka bi shi haka kawai mai gida yanzu a gidan yake wannan eh. ko ba taɓa ganin sa ba ta gida haka kawai yana dariya ya shi a zama suke haka wato dariya ita ce samun lafiyarsa ai dole in dariya ah. an yi cilin an yi cilin an bige da wanda an an buga ras an buga parking da honda an parking da hala an parking da mercedes an parking da honda an parking da komai da komai an sha ac an sha shawarma an ci shawarma an sha boga amma karhe karhe hisa bariki ba ta da daɗi karhe ga wani ala wai ana kai shi gurin masu mazuwa ango na amarya Allah ya bambaku zama eh? lafiya lau watete ce amarya wane ne ango ya suna ka ango da amarya da ilale da ila ta da ilawa da kanki a tsare gida gida gida amfani za a ga kiss maganin wannan maganin da yake wallahi sauke mai wannan abubuwa eh. na maganin mura nan da nace wanda kika ce su yo ni ba Allah ne ya taimake ni ba na shiga na siyo shi za a siyo masa mai gida shi ne zai sauke shi in kemis din baka samu ba ai da wani kemis din sai a samu a wani sai kwatanta ma to to shi eh, akwai da cikin unguwa da zan kwatanta maka in ka je kuma in kaga irin yan yaran nan Mm. wanda za a gansa haka dai ga su mm. nan dai da dada a kan su kakan mm. dada kaga kai a burki zaka bar eh, dambu buye gadda sai ka ce musu suna da fara to eh maganin mahaukata ne shi ma fara eh, ma eh. maganin mu ne shi maganin mahaukata ne eh sai ka ah, ce sai a rinka siyo masa eh suna da fara sai ba shi tafi da shi ya rinka dorawa kuma suna da suna da koriya ganta alewa ka ce alewa eh ita ma tana maganin hauka in ka je ka same su za su samu shine maganin ka shine maganin na ah! samu eh, a shagon da na kwatanta baka samu ba ko eh yanzu ina na da ya masa shago wanda bai kofa biyu bai kofa biyu eh. bai wanda ake tura wannan shi daya a rufe daya a buɗe eh. to shi ka je ka ce wanda ba a budewa du kana leka zaka ka ce ina gadi to Eh, ka ce ina gabi in nace gabi eh. a gurin za a samu eh. to bari in je ka je re re re amarya ta ango ango na amarya Allah zama lafiya ya ci a zuba masa ya zuba kafin na dawo ki abinci sai dora maganin gaskiya ina son zumunci yana dawo a ah, yana da kirki kin yi da amma dai anan zai kwana ko a ah, ba kwana eh. zai ba ta gobe dai zan zo zuwa zan dinga zuwa akai akai to to akai eh, akai yaro mai zumunci inda za ka rinka siyo mai wannan eh. maganin zai dinga zuwa inda ka rinka siyo eh ka rinka zuwa kana kwana shi dan uwa mm. sai da zumunci haka ne ka rinka zuwa ka zo kwana ɗaya kwana biyu kai ai kai dan gida ne Allahu akbar ai kai dan gida ne kware to ka gama kai tsohon dare muna hira an dare ba haɗu ba eh shikenan ka da magun ka siyo duka fa in Allah yarda yawwa kaga ya samu ma mu samu ya bacci yawwa aka samu a sha ai bacci yake mai daɗi eh, mai daɗi eh, yana kusa da ke saboda kan yi wani kai ya wani guri yau yau sai ban muku wannan ɗakin ne sai koma can shikenan ma mai eh, shikenan sai na dawo to shikenan yauwa to sai ka dawo a kya aure ai wannan ya fi ɗurin gona wannan ɗurin daji ne kudurin uba wai ni a ya mai da ni mahaukaci a ne mahaukaci shi ne mahaukaci ba shi yasa da shi ba da lafiya a kwara da kika aure dariya ga amma gaskiya dai kin ci mutuncin Wala in ba ni ba ba zan turo mutanen mu zo wanda ya zo Allah kare in ran da na tashi fita unguwa a can za wuce eh amma wannan a zo a ce shi ne mijinta aikin mana aikin mana kin kata kata da mu eh mu haɗu ai ba labari dan ɗan min dan hamur ɗakin ce akwai rabu rabin kwalba ne oh. wannan mijinki yanzu kai da an yi fatin nan wannan ita ni me kai da fati ta ni ba zan yi fati ba a dai mu yi a roke za mu karya zo a samo wani dan dan dai saffa saffan a hada sai dai ma aro wani ma. a aro wani amma wannan akan tebur akan tebur an wannan ma ba bari in gaya maka ba dan bai san kan al'amarin ba ma ba zan aure shi saboda gabi ne ba abin da ya sani kin ga gaki kina zaman aure a sirrin ki a rufe gaki kuma nan ana ana abu ne ai Allah ya sa mu dace dauko ba dauko mun na fara jin jikina ina karkarwa dauko mun dauko mun na fara jin jikina ina karkarwa ku saurara duniyar dan auta tv abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Eh ku saurara duniyar ɗan auta TV abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Eh ku saurara duniyar ɗan auta TV abin kalla don nishaɗin kowa

kwana biyu kin ka hada komai da komai mamman da kyar na samu ɗan auta ya bani lambar a haba dai kin san ai eh to ko kun yi aure sai a hankali ni wallahi ba auren nan ma kawai fa dan dai kawai mai ne amma Allah na tuba yanzu ma ta kusa sauka ta kai kuma na samu ɗan auta ya ban nan baka na ce to fa ka fuka wannan kira ka gaskiya ne noman ne hado su noman ba haɗo miki eh wanne da wanne kala eh akwai duka ngc eh a haɗo miki eh kin san kamfani yi sabo an yi wani ngc akwai eh executive akwai wanne akwai biscuit akwai eh ngc akwai roti ma ai akwai eh diyalan ma ke ai matsala ce ba a haɗuwa da ke kore shi a gida a ba ayyawa ne a ba dai ce gara ne ta ce eh ai ga miki a zai sai a hankali mutu gashi nan dai komai normal normal normal Kawai ki kula ki sha kaɗan saboda iya ne kan ki ba lalle ɗauka duka ba. na sha da yawa ai sha. Shi wannan karan mijin na kawai na aika shi ya nemo min yau kwana uku ko shi ko me ya. A'a ba da Allah kuma ba ki nemi ta ba. Da ƙyar nan ba da ka. Ai muna tare da shi. Ko da yaushe muna tare da shi. Wallahi bari tsaya. Yanzu to ya za a yi. Muhammad, sai ta jawwalin kenan. To normal. sai mun yi waya ta jawala ka tabbatar kana ready duk sanda na neme ka kawai ka antu kai da ba ki da matsala nan kawai nan gaba ka shigo kin san jan wuya ba shi da wasa ke kin sani Allah dai ya ƙara

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaliha dama halin kenan ban sani ba fari ga eh rabari rabari zan tuba ki wallahi zan tuba ki ni ba fara san kiskanki ashe kin ashe baki da mutunci baki kin zaliha waye wannan wanda na ganki da shi a me me wannan annabi me magani magani maganin mura da ko maganin mura maganin mura an dinga tun da ke amarya gina kike jan maganin mura muran nan ta ki warkewa kullum a cikin mura yake mu ga magani mu gani ayya mana mai gida za in baka kuma ka gani kawai tun da ka gani sai ka basar haba gaskiya man da je sayan maganin nan yanzu da ƙyan na ƙwaci na a gurin jami'an tsaro ce kayan maye yarinyar nake suyo miki nake baki ke sha ni kin mai da ni sha sha sha kin mai da ni gara saboda ban yi boko ba ki ce kina tari kina mura in je in so miki kayan maye to yau dubin ki ta cika kawai ka ce kai gabi ne kawai an haƙe ka siyo magani ka je ka je kawai ka bari su kama ka to gabi nawa aka yi nawa aka aka yi to daga yau ki rabu da gabi daga yau gabi ta kai kamar ya eh ai ni da ke na hakura na hakura nake auruwa ne ni na ji gabi ne ban da wayo ban san komai ba ba ne gida ka bari ko in ɗaya in haifa Allah ba zai kuma zama da ba kawula. me za ki yana zamana nan za zaki mu ki tafi gidanku ki tafi gidanku a a a a a a a a ka dawo kai a nan ya kwana kwana biyu ba ka dawo ba kwana na nawa ma kakace ban dinga zama ba to da ke da kai ba abin da zan maka domin kai ba kai kawo kanka bai ta kirawo ka kai fa ka ce ya ringa kwana mai gida ya kake magana biyu to wai ni wannan na samu labarin ma dan iska ne ba dan ba dan uwanki bane in juwa ai din na bincika na samu labari aka ne mana ba au okay sorry to sorry muna to wallahi ni na gaji ki tattara da ke da dan uwan naki in ma dan uwanki ne ba dan uwanki kama hanyar kuta. fita aba malam kaka tona mana a tsirrima. an tona ubanka Ah, wayo Allah ala ke ma wallahi zan faɗa ki kin mu da ga mu da mu ga mu da kai ka mana lakwaye kai ka mana lakwaye mu tafi kawai kai ka daniya au au au me ki da ka eh lalle lalle kwaya tana aiki eh, wallahi a kai baka sani bane wai lalle ka ce kai ne gabin eh na yadda gabi ne ni an dai magana ce ake ta gaskiya yau he na faɗa ah, ya ba kyana ce faɗa a dai ni ya zara ce yanzu sai ta zara ba baka sani ba to ku fita a ka ya haƙuri tunda dai Allah ya sa aure ya ƙare daga yau ba dai ka ce ka saken ba eh, na to wallahi ido na idan ka sai na burma ma wuka sai dai ke ke ki je ki tsaya wajen shaye-shayen ki amma ba kake mun magana guka kake mun magana karfi saliha duk abin da yake yi yau Allah ya tuna miki asiri saliha me na rage miki tun da kika zo gidan nan za ki ce ni bakin lafiya zan je in siyo miki maganin zazzabin nan maganin muran nan in siyo miki domin na riga na san haƙƙina ne Allah ne tura mu na ki dole na kula lafiyar ki da cin ki da shan ki da mahallin ki amma ban raga miki ba kuma wai ke kina gani na ban san abin da nake ba na san abin da nake domin na san haƙƙi ne Allah ya tura mun ne miki na sai miki ciwon kai in kanki yana ciwo dole in siyo miki da ƙarshe kika tura ni na je na siyo miki maganin nan daga ƙarshe jami'an tsaro sun kama ni kwana na uku a tsare bana gidan nan kuma duk dalilin ki ne saboda kin gaya mun ga abin da yake hannun yake ciki ina fitowa jami'an tsaro suka kama ni suka kama maganin nan suka ci a kayan shaye shaye ne kwana na uku a tsare a hannun mutanen nan ba don ma Allah ubangiji ya taimake ni Allah ba zalimin ba ne. na gaba wani dan sanda abokina ya shaide ni ya san ba halayya ta bace ke kika jefa da a cikin wannan masifar to abin da nake so da ke zaliha iyayi nayi ko ba tsoro ba ne ba kuma ba san abin da nake ba a'a haƙƙi ne da Allah ya tsora min da kudin lafiya ki to na ga jin zama da ke saniya ki tafi gidanku ba zan iya ba kawai to ka ce na tafi gidanmu da tafi gidanmu kamar ya saki na sake ki je na sake ki na sake ki saki biyu kawai ka cika ɗaya a'a ai Allah ubangiji ya ce ai saki ana son ka yi shi daga ɗaya ma ya kamata ma an baki ai ba kyau ki je na baki saki biyu ki je na san da Allah hada ki da daidai ke abin takaici abin takaici zaniya yaron nan ba wanda bai san shi ba a garin nan wai shi na zo a kofar gida ya ka miki kayan maye kina sha ba wanda bai san sana'ar yaron nan ba a garin nan sai gashi Allah ya nuna mun shi ido da ido yanzu da gaya mun akai sai ce shara akai miki amma gashi ido na ya nuna min saboda haka ki fita na saboda Allah shi ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu irin abin da ira bai gaya min ba akan kada na aure yarinyar nan amma saboda zuciyata ta makantu akan santa na aure ta ashe masifa na aura kaina to wallahi ya kamata duk mutumin da zai aure in tsaya idubowa ce ce ma ta kamata ya aura in bincika ijiya take tukunna Ta gani abin da ya cuce rashin bincike wanda ya kamata a ce na yi bincike na san yarinyar ma take to ba bincika ba saboda kawai zuciyata ta abu akan ta kashi na auro ta abin ya zai masifa tun da nake ban taba ba taba kama na tsare ni ba amma dalilin ta Allah ubangiji Allah ka shirya Allah ganar da masu irin wannan halayya ku kuma na maza an za ku yi aure to ya kamata ku san wa ma za ku aura ku tsaya ku duba ku bincike aka duk wanda za ku domin akwai suna nan da yawa a gari za a ga mace lafiya lau amma an ka bincika yar shaye shaye ce yar kwaya ce kuma rashin bincike shi ke kawo haka Allah ubangiji Allah ya ganar da su Allah ka shirya su abin kalla dan nishadin kowa dangi eh ku saura abin kalla